Sashen Hausa na murya Amurka aka lalubo a kan mitoci 16, 22 da kuma 25. abin nan yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran mu a tashar biyu a akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon amfani wato sauran gidajen da za a saurare mu akwai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalil FM da kuma niyya abin nukwanni sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron mu a shirin wato a mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu haro barkanmu da wannan lokaci yau sha tara ga watan afrilun shekarar 2017 Muhammad Lalo ne tare da jima'i Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na wannan lokaci. yanzu karfe 11 ne na safe a nan birnin washington dc ga kuma kanin labaran duniya masu bashin baki sun ce an samu bayanai masu karo da juna ko kuma na karya dangane da jirgin yakin ruwan amurka da hukumar kasar suka ce an tura shugaba donald trump ya umarci majalisar tsaron kasar amurka da ta yi dubi kan shirin kasa da kasa da aka yi na makamin nukiliya da iran sannan za ku ji cewa a yau laraba an ci gaba da aikin kwashe mutane a garuruwan da 'yan tawayen siriya suka yi kawanya a ƙasar siriya to kanan labaran kenan yau laraba 19 ga watan afrilun shekara ta 2017 a cikin wannan shiri za ku ci cewa gwamnatin najeriya ta dakatar da sakataren gwamnati mr david babacir lawal gwamnatin nijar kuma ta biya ɗaya daga cikin bukatun ɗaliban ƙasar sannan kuma muna da shirin himma amma duka sai bayan kun gama shan labaran duniya to jama'a assalamu alaikum masu fashin baki sun ce an samu bayanai masu karo da juna ko kuma na karya dangane da jirgin yakin ruwan amurka da kuma makasar suka ce sun tura zuwa tekun koriya mai suna amada wanda hakan ke haifar da shakku kan barazanar da amurka ke yi na cewa za ta yi amfani da karfin soji a kan kore ta arewa a farkon watan afrilu fadar white house da rundunar sojin amurka da ke yankin pacific sun ce jirgin ruwan amurka mai suna uss carl vinson wanda jiragen yakin sama ke sauka a kansa ya nufi yankin tekun japan domin kasancewa cikin shirin mai da martani idan kure ta arewa ta takali amurkan sai da jirgin ruwan yana can a kudancin tekun india inda ake gudanar da atisaye a yankin australia kamar da rahotanni suka bayyana a jiya talata kwamandan rundunar sojin amurka a yankin pacific ya ce dakarun da aka tanada za su kai farmaki za su wato sun doshi yammacin yankin tekun pacific din a ranar biyu ga watan afrilun shugaba wato afrilu shugaba donald trump ya faɗa da babban murya cewa amurka za ta tura jirgin yakin ruwanta na amada zuwa yankin na koriya shugaba donald trump ya umarci majalisar tsaron ƙasar amurka da ta yi dubi kan shirin ƙasa da kasa na shirin makaman nukiliyan iran da aka cimma shugaba trump ya kuma umarci majalisar da ta yi dubi kan ko ya janye ko janye takunkumin da aka saka wa iran yana da muhimmanci ga tsaron amurka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ne ya bayyana hakan a wata wasiƙa a jiya talata wacce aka aike wa kakakin majalisar wakilan amurkan paul ryan tillerson ya ce zuwa jiya talata iran na bin ka'idojin da aka gindaya mata ƙarƙashin shirin da aka cimma da ita a shekarar 2015 wato tsakaninta da amurka da birtaniya da faransa da china da rasha da kuma jamus a wani mataki na neman a janye mata takunkumin da aka ba mata sanadiyar shirin nata na mallakar makamashin nukiliya iran ta amince ta ɗauki wasu matakai ciki har da amincewa da ta yi cewa wato cewa ba za ta haɗa ko kuma ta mallaki makamin na nukiliya ba majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙasashe ciki har da amurka sun gagaba wa iran takunkumin tattalin arziki a wani mataki na neman ta yi watsi da shirin mallaka wato makamin nukiliyar nata a yau laraba an ci gaba da aikin kwashe mutane a garuruwan da 'yan tawayen siriya suka yi wa kawanya bayan da aka dakatar da aikin biyo bayan wani harin bam da ya halaka akalla mutane 126 kafofin yada labaran siriya da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta syrian observatory for human rights da ke birtaniya sun ce motocin bas-bas sun kwashi mutane uku daga garuruwan fuwa da kafiraya waɗanda suka koma hannun gwamnati waɗanda a da suke hannun mayakan 'yan tawaye baya ga haka wasu motocin bas din sun yi jigilar ɗaruruwan mutane daga yankunan madaya da zabadani da ke hannun 'yan tawayen waɗanda dakaran da ke mara gwamnati baya suka yi wa ƙawanya wannan shirin kwashe jama'ar garuruwan da yankuna na karkashin wata matsaya da aka cimma ne a watan da ya gabata harin bam da aka kai ranar asabar a yankin rashidin wanda ya fada kan wasu motocin bas-bas da suke ɗauke da mutanen da aka kwashe a garuruwan ya kashe mutane da dama kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da harin a wata sanarwa da ya fitar jiya talata inda ya kwatanta harin a matsayin wani abin rashin imani da ragwanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc reshen kungiyar taliban da ke afghanistan ya tabbatar da cewa yayin wani samamin haɗin gwiwa da dakarun tsaro na neto da sojin ƙasa suka kai an kashe wani shugabansu da ke lardin bagalan a daren jiya talata a wasu sanarwa da aka raba wa manema labarai kakakin taliban zabihullah mujahid ya ce maulawi lal muhammad ya mutu tare da wasu mayaka hudu yayin wani harin sama da aka kai a yankin dande gori ga kuma kakakin dakarun afghanistan na musamman ahmad jawad salim ya tabbatar da cewa an kashe 'yan taliban goma sha biyar shi dai muhammad ba shi ne shugaba na farko ko kuma gwamnan jeka na farko da dakarun ƙasa suka kashe a wannan shekara ba dakarun na neto da dakarun afghanistan sun kashe kundus mullah abdullah salam a watan fabrairun wannan shekara wannan farmaki na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wata ziyara da mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkar tsaro hr mcmaster ya kai yankin inda alkawarin cewa amurka za ta taimaka wajen karfafa dakarun kasar ta afghanistan musamman ma bangaren sojojin samanta an tsinci gawa tsohon dan wasan kwallon kafa amurka aaron hernandez a mace a cikin ɗakinsa na gidan yari da ke jihar massachusetts da ke nan amurka kuma bi sun ce wa dan wasan mai shekaru 27 wanda ya taba buga kungiyar new england patriots wasa ya rataye kansa ne ta hanyar amfani da abin shimfiɗar gadansa wanda ya kulla a jikin taga ko kuma windo ya rataye kansa baya ga haka hernandez ya kuma yi yunkurin datse kofar shiga ɗakin nasa daga ciki inda ya saka abubuwa da dama domin ya tokare ta in ji wani jami'in gidan yarin mai suna christopher fayon rotanni sun ce an keɓe hernandez ne a wani ɗaki daban a cikin babban gidan yarin na jihar massachusetts bayan an same shi a kwance ne sai aka garzaya da shi zuwa asibiti amma aka tabbatar cewa ya riga ya mutu shi dai hananis yana zaman gidan yari ne bayan da aka yanke mai hukuncin ɗaurin rai da rai da aka same shi wato bayan da aka same shi da aikata laifin kisa a shekarar 2013 hernandez ya buga kungiyar ta new england patriots kakar wasanni har guda uku a gasar nfl a nan amurka labaran duniya kenan kuka gama ji mahmud lalo ya karanto To kamar yadda Akila ba za ku rasa ji ba ofishin shugaban Najeriya ya gabatar da wata sanarwar dakatar da sakataren gwamnati Mr. David Babashir Lawal daga aiki har sai an gama gudanar da bincike a kan zargin da aka daɗe ana yi cewa ya ba da kwangila a cikin wani shiri na taimakawa 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. To muna da rahoto a kan wannan, amma a halin yanzu daga ƙarshe shugaban jamhuriyar nijar yusuf muhammad ya ɗan yi wa majalisar ministocinsa garan bawul ya canja ministan ilimi mai zurfi ben umar ma'aikata wato ya mai gurbinsa da ministan kwadago yahuza sadisu Mai gurbin ben umar na ɗaya daga cikin ƙa'idodin ɗaliban ƙasar na yin shawarwari da gwamnati biyo bayan zanga-zangar da suka yi a makon jiya da ta zama sanadiyar mutuwar wani ɗalibi. wakilin sashen hausa suleiman mana barma yana ɗauke da karin bayani sabke ben omar mohammed daga mukamin ministan ilimi mai zurfi na daga cikin mahimman sharuɗan da kungiyar ɗalibai ta usn ta gindaya wa gwamnatin jamhuriyar niger kafin soma dukkan wata tattaunawar da ta shafi takun sakar da ta yi dalilin rufe wuraren kwanan ɗalibai a jami'o'in ya mai da maraɗi baya ga ɗimbin ɗaliban da aka kama a yayin zanga-zangar da ta haifar da mutuwar wani ɗalibi sannan wasu ɗaruruwa suka ji rauni wannan mataki ya daɗaɗa wa ɗaliban ƙasar rai in ji usaini sambo sakatare janar na ƙungiyar ɗalibai ta usn abokan namu da a can tsare a gidan yari na nyamai an samu an saka su kenan muna ta yasu murna kuma sun zo sun ƙara mana ƙarfi saboda mu ci gaba da mayar da muka fara ministan da muka ce a hidda muna a hidda muna shi kenan mu wajenmu abu da muka tambaya an cika mana shi yanzu sai a kenan ina aka dosa abin da kin gi wannan babban kwamiti da muka ce a sa wani mai zama kan shi saboda a samu a san wada wada wane ne suka yi wannan banna eh, ta rana goma ta abril da ya huce saboda a samu a sa su ga hannu jujuji saboda a ce abokin namu da aka yi wannan kashin gilla da duka wani walakanci da aka yi 'yan makaranta musan wane ne ya yi shi waye ne ba da izini da yake bayyana ra'ayinsa a game da wannan batu dan majalisar dokokin kasa honorable sa'idu amma ya jinjinawa shugaban kasar nishar saboda a cewarsa matakin zai samar da kwanciyar hankali a fannin ilimi mutane su ne gwamnati shugaban kasa ya duba ya ga hanyoyin da ya kamata sakin yara shine ya fi alheri tunda yara sun ce ba za su ƙara koma makaranta ba sai in ba an cika musu ka'idodin abin da sun ka tambaya kenan dole gwamnati ta duba wanda ka yi wa cikin waɗannan a yi duk wanda ya ce maka wannan abu bai masa ciwo ba to bai fada maka gaskiya ba matakin da president ya dauka ya yi daidai saboda a samu a daidaita sai dai jami'in fafutuka na kungiyar sovolo nishiyar alhashi salisu amadu na cewa ita gwamnatin ita da kanta ta amince akwai kwale. to shi kenan sai a ta ah, haka nan kin kenan laihin ba a gyara shi ba magana da muke an yi laihi a nema a san wanda su kai lahi doka ta hausu tuni dai sabon ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu ya fara jan hankalin ɗalibai domin samun nutsuwar da za ta kawo fahimtar juna a tsakanin bangarori. hausawa ke cewa idan baki na gamuwa rai bai ɓaci duk yadda matsala ta yi kamari in dai a zo a zamana a tattauna na yi imani za a samu maslaha to saboda haka a shirya muke mu zo mu zauna mu tattauna da dukkan masu ruwa da tsaki akan al'amarin karatu na ilimi mai zurfi. Maganar biyan kudaden tallafin dalibai da kuma maganar rashin wadatattun malamai a jami'o'in kasar Nijar na kan gaban mahimman matsalolin da suka yi dalilin fitowar dalibai kan tituna a makon jiya. Lamarin da ya sa a karon farko shugaban kasar Nijar ganawa da shugabannin kungiyar ESN a ƙarshen mako Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To dangane da batun dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Mr. David Babacin Lawal daga aiki har sai an gama an gudanar da bincike. Ofishin shugaban Najeriya ya kafa wani kwamiti mai mutum uku da ya kunshi Anthony General da ministan shari'a da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara akan matakan tsaro a tsaron cikin gida ƙarƙashin jagorancin shugabancin wato mataimakin shugaban najeriya da ya gudanar da binciken an ba kwamitin wa'adin makonni biyu domin ya kammala bincike to wakilin sashen hausa umar faruk musa ya tuntubi garba shehu a mai baiwa shugaban najeriya din shawara akan batun dakatar da shi mr david lawal babacir gaban kasa abin da yake so a gano masa shin kuɗin nan waye ba da izinin a fitar da su daga asusun gwamnati me aka fitar da su don a yi da su me za a yi wa aka baiwa kuma ya aka yi kuɗaɗen da aka same su a gida wanda aka ce mallakar wani mai zaman kansa ne ba wai gwamnati ba wayannan kwamiti wannan kwamiti zai bincika waɗannan maganganu guda biyu da suka shafi shekatarin gwamnati ke sakataren gwamnati kuma suka shafi shugaban wannan hukuma ta ta IA su kawo rahoto cikin kwana goma sha hudu ga shugaban kasa domin shi kuma ya faɗi irin matakin da yake so ya ɗauka. Idan ka yi la'akari da cewar dama shugaban kasa ya taɓa sa aka binciki Ibrahim Magu da kuma shi Babashir kuma eh, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya shine ya jagoranci wannan binciken kuma ba a gano komai ba ba a wani mataki ba anya wannan binciken zai zo da bambanci ganin kuma ana zargin cewa babu shirin nan kamar yaron tinubu ne mataimakin shugaban kasa yaron tinubu ba lallai ne su yi adalci akan wannan binciken ba eto eh wannan magana dai eh, ina so akwai ɗan gyara wancan bincike a baya da shugaban kasa ya ce a yi shi ibrahim magu da shi sakataren gwamnati eh, babacir lawal babban lauyan gwamnati aka tsaye wato attorney general shi abokan malami sannan bayan ya mika rahotonsa shi ne dalilin da ya sa abu biyu suka faru na farko shugaban kasa ya sake mai da sunan ibrahim abubakar majalisa wanda ke nuna cewa watakila shi a nasa hangen waɗancan maganganu da aka kawo akan hukumar efcc watakila ba su yi nauyin da za su hana ta da shi malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin najeriya a tattauna da na da shi a abuja a waje ɗaya kuma shugaban ƙungiyar 'yanto haƙoƙin talakawa ta najeriya kuma kusa a jam'iyyar apc hajiya najatu muhammad wadda ta daɗe tana fafutukar a ɗauki mataki akan waɗannan mutanen gwamnatin da ake zargi da sama da faɗi da dukiyar jama'a ta ce eh da babu gwanda ba daɗi amma abin da hausawa suke cewa ba girin girin ba ta mai ka gane ba girin girin ba ta mai saboda kaga wannan matakin ya kamata a ɗauka tun fil azam saboda lokacin da sanatoci suka zo suka ce gashi gashi ga badakalar da aka samu to a wannan lokaci ya kamata a dakatar da shi har sai an gama bincike to amma sai fadar shugaban kasa ta ce ai ba ai ma masa adalci ba ya ci gaba da zama akan karagar mulkin ya ci gaba da badakalarsa to yanzu ma ai ba cewa suka sun kore shi kat ba ni abin da nake tsoro shine ai mana kalo kalo dan saboda yanzu ana iya cewa an ma yi binciken ba a same shi da laifi ba tunda abin da ya kamata a yi da ne a dakatar da shi sai an gama bincike ba a yi ba yanzu ma ai cewa aka an dakatar da shi har sai an gama to wani binciken za a yi to kar ya zama na cewar abin da ya kamata a yi da ba a yi ba yanzu a yi sannan kuma a zo a ce mana daga baya ai ba a ma same shi da laifi ba Hajiya Najat Muhammad kenan a tattauna da na da ita a Abuja dangane da matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na a dakatar da wasu manyan jami'an gwamnatin sa guda biyu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, nigeria. Mun gode Umar, akan kuma batun dakatar da shi sakataren gwamnatin Mr. David babacin rawal muke so mu ji ra'ayinku an jima da misalin karfe tara da rabi. To a halin yanzu kuwa shugaban kasar Ghana na Nana kufa Ado ya cika kwanaki ɗari yana jan ragaman mulkin kasar. A saboda haka wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya nemi ra'ayin wasu 'yan Ghana da ke zaune a jihar Oyon Najeriya kamar haka. ciki. Sunana Muhammadu Ahmad Dan Tsoho. Kai dan gana ne? Ni kwarai kwarai haifafin gana ne daga Bako a farjin gana Gaskiya na kai na fito gana wurin wata biyu kenan. Gaskiya kowa yana murna ya hau mulki ana murna amma gaskiya akwai sauran gyara. To ya iska abin da suke na iska kan gyara ya ana cikin gyara. Wanda iska an gyara kuma ana cikin gyara. Kamar mi da mi ne ake son a gyara? Gyara tituna akwai wanda suka suka gyare wanda kuma hausin ba kuma ba ta ta gyara gyaran ba. kudi ya darajar kudi ya fadi Makarantu sun yi tsada abinci na kara tashi mu canji kamar shi a canji kamar ware ba bakanta ina kuke son shugaba na na akufa ado ya mai da hankali a wajen gyara kan magana yan kasuwa ya taimaka ma masu fatauci kasa kasa da bai kara manya to da zama commercial business a ce ya tabbata hannun masu shi kasa sa ci gaba don talaka ake ake rayuwa suna na Suleiman daga nan Najeriya a Ibadan Sabo kai mutumin Ghana ne ni mutumin Ghana ne me zaka ce a game da kwanaki 100 da shugaban kasar Ghana na na akufa ado a akan karagar mulki to alhamdulillah dai mu ce alhamdulillahi game da kwanukan da ya yi a kan mulki to amma akwai alkawari da suka yi wa cewa za su samu ma 'yan zango ayyukan yi to kuma gaskiya mu har yanzu muna nan najeriya mana samun labari ba mu gani a kasa ba to don haka muna fatan da allah ya kokarta yadda ya alkawari cewa zai samu ma 'yan zango ayyukan yi a kokarta a samu mana da ayyukan yi a can ghana saboda 'yan zango su samu warwara su ma da kokari da suka ba da goyon baya wurin zaben sa sunana malam musa kallon sarkin yan Ghana a sabon Ibadan a Najeriya kuma sarkin Wangara wan Farai a Ghana ya hake kallon kwanaki ɗari na shugaban ƙasar Ghana na na uku Ado kwanaki da ya na kwana kwana ɗari da ya a mulkin sa alhamdulillah mun murna mun farin ciki kuma mun ga akwai ci gaba ciki har harkokin Ghana muna ganin Ghana tana ci gaba kuma yan uwa dai suna bamu mu labari ni din nan haka gobe zan tafi Ghana suna bamu labari kuma na je Ghana kwanakin baya a cikin mulkin sa ga alhamdulillah yana kokari saboda ya su alkaru garuruka kuma ya fara cikawa. Ko akwai wata shawara da zaka bashi yanzu? Eh shawara da zan bashi ni kamar wanda ya kwanaki da rinnan da ya yi kokarin da ya kara ya kara kokarinsa. Wasu 'yan gana mazauna Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da cika kwanaki ɗari da mulkin shugaban ƙasar Ghana na na Akufo Ado Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. yanzu dai nan misalin karfe 11 da kusan minti 20 na safe agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka lokaci ya yi da ladan ibrahim a yawa zai gabatar da himma ba ta garago himma ba ta Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garaggo. Yau kuma shirin ya karbi bakuncin wani takwara aikinmu ne wato dan jarida don haka ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa. Ni suna na Dr. Abba Sirika mutumin kasar Niger ne dan jarida marubuce ina zamna a birnin Paris tare da iyalina kuma nan nike rayuwa nan nike aiki a nan kasar Faransa. To eh, Abba tun yaushe ka zo kasar Faransa? Eh, yau da shekara goma sha shida kenan na zo kasar Faransa. Da fari aikin horo ne ya kani tun da ni na dan jarida ne a kasar Niger sai na zo nan saboda in kara sanin aikin da nike yi bayan na gama karatun da ya kani na kara karfi kan aikin jarida da nake yi sai na samu kamfanin da ya ɗauke ni nike ma kamfanin aiki kuma sai na ci gaba da aiki a wannan kamfanin na sake wani kamfani har na tahi wannan jarida babba wanda aka sani wanda aka ce mata Jan Africa sai gashi yau ina aiki a wata jarida kuma wanda aka ce mata Le Monde a tunan Faransanci. Me ya burge ka ka ci gaba da zama maimakon koma gida Nijar? Eh abin da ya sa na zama gashi kaga lokacin da na kare karatu sai ya zama to wani kamfani wanda ake ce mishi Pan African News agency. ya bude sabon kamfani a nan a nan birnin Paris da baya da kamfani sai suka ɗauke ni aiki suka ce ina iya zama a musu aiki to da yake aikin a sunan Afirka gaba ɗaya ne nike zan yi shi sai naga kaman ya bani shawa kuma sai naga kaman kaga nan eh, yanda mutane suke aiki yana bada shawa tunda kowa aikin sa yake baka shiga wani harakan wani baka wani ba shiga harakan ka kowa aikin shi yake yi kuma aiki ba sai wani yana bin bayan ka ba sai na ga kamar irin wannan eh, ya zama abun shawa ne in zama in yi aiki cikin wannan eh, ya bambanta da kamar a gida inda akwai abubuwa da yawa da suke hana mutum ya aiki yadda ya kamata. Daman tambayar nake so ma eh, kenan in ce me bambanta aikin jarida a kasar Faransa da aikin jarida a gida Nijar ko kuma gida Afirka? na farko aikin jarida a nan kaga a nan kasar faransa ba ka da wani eh, tashin hankali ba ka da wani kamar hukuma da zai iya kira ya kai ce maka don mi ka rubuta ko don mi baka rubuta ba akwai wannan ma kana iya aikin ka yadda ya kamata kuma bayan banda wannan kaga anan aiki mutane suna da abin aiki wanda ya kamata akwai kayan aiki kuma akwai kayan aiki ba kaya kudi ba kaya ba akwai kamar kudi yanzu haka ba na na dawo daga can gida kasar Nijar can inda jaridar da nake ma'aiki ta aika ni ta bani kuɗi yanda ya kamata na tafi na shiga jirgi na tafi gida na tafi har can na shiga wajen inda Boko Haram suke bayan jiho wajen boso wannan duka kaga ba kamar jarida na nan su suke da irin wannan abu wanda suke iya sa mutum ya yi aiki yanda ya kamata ya dawo daga aiki kuma ba sai ya shiga wata darura kuɗi ba ko wata darura wani abubuwa kaga wannan duka yana ɗan bambanta da kamar aiki da ake yi a gida. To me eh, eh, za ka ce eh, ƙalubale na aikin jarida a nan Faransa tunda ka ce dai akwai kayan aiki ana kuma biya bakin gwargwadon hali. Ba bai da wani wahala bai da wani ƙalubale aiki aikin jarida a kasan Faransa ko kuma a kasan Turai? aikin jarida ba a iya ca ba da wani ƙalubale. kamar mutum in ya zamanto bako ne kuma ya zamanto kamar ni na layin gaskiya a eh, ni da yake kamar bakin mutum ne baka kamar yanzu haka wani lokaci ni na zama edita amma sai ka ga kamar in ka je wani wani wuri wajen hukuma haka yaron da yake kake horo in shi nasara ne kamar sai a ɗauke shi da daraja yadda yake kai bako to kaga wannan ma wani ah, abun matsala ne to kuma ci gaba ma kamar in kai bakin mutum ne kuma ka zama to bako eh, yanda wanda nasara zai ci gaba zai ci gaba da yanda zaka ci gaba daban ne shi ya zai shi ka cin gaba nan da nan ya ci gaba ya samu abun zama kan kai ka samu amma wannan duka tun da kasan mutane ne kuma <laughs> aiki aiki ba na aikin kasan mutane ne kuma jaridar nasu ne dole sai ka yi hakuri da shi ka ci gaba da aikin haka yadda kake. To magana wurin tattara bayanai ko kuma labarai kamar yadda muke hita a gida Najeriya. Duk da yake kaɗan kaɗan ba da kaɗan daga ciki yaya yake idan ka kwatanta shi da kasan a gida a gida Afirka za ka hita a matsayinka na mai neman labarai ka je ma'aikata ko ka je wurin taro yaya yake idan ka kwatanta shi da yadda ake a gida Afirka. A nan kaman eh, nan nike tsammani ba shi da wuya kamar a gida kaga a gida kamar yanzu ka ta yi eh, wani abu ya faru ka ka tuntubi ɗan sanda sai ma ya ci huskan ka ko ya maka wani abu mm. to nan ba za a ci huskan ka haka ba eh, kamar yanzu in wani abu ya faru nan kaga sai in ɗauki eh, lisans kina na aiki in tafi kamar ran juma'a da ya wuce shugaban Nijar ya zo na tafi ofis kin shugaba francois Hollande na gwada lisans kina jandarma sun bude kofa na shiga ba da wani an ce me ya kawo ka ko don me ka zo nan ko ai ka taba adawa da shugaba ka taba rubuta wani abu kaga a gida sai a maka wannan gwartunan mm. amma anan ba za a iya maka wannan gwartunan ba kuma da yake nan ah, yan jarida sun gama gwiwa in aka maka irin wannan abu ma sai a sai kaga wata rigima ta tashi kaman kaman misali kaga a gida yawa ana ana wani zanga zanga sai kuma ka ji an yi zanga-zanga an ce 'yan sanda sun dafa ma jarida wani abu ko wani abu amma nan nan baka ga irin wannan abun kamar dan 'yan sanda ya hurtumi dan jarida wajen wani zanga-zanga ko ya mushi wani walakanci nan ba a gani shi ana ga wasu abu abu daban amma ba a gani irin wannan abubuwan a nan to ba nan kasan faransa ya tasirin tattara bayanai yake misali a afirka musamman najeriya inda na fi sani sosai idan dan jarida na neman wani bayani ko labarin da ya dace jama'a su sani sai ka ga jami'an gwamnati na maka yanga ya rika nuna kamar wata alfarma ce zai maka idan kuma ka bara labarin ta amfani da wata majiya idan baka yi hankali ba hakan ya zame maka dan zani shin ya irin haka yake a nan kasar faransa eh, ka ga mutane nan eh, hukuma su da kansu sai su yi kash abadakata lokaci ya daga mana hannu jama'a ku biyo mu cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu abba sadiq da salama abu da ta sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi take riga in fulani. Riga da busa take riga in fulani. Riga babu busa To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. To a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Yusuf M Ramadan mai gombawa jihar Gomben Najeriya wanda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. ku bani dama in bayyana ra'ayina dangane da kada ƙuri'ar da majalisar dokokin birtaniya za ta yi muna fata za a yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya sai kuma sakon haɗin gwiwa daga hamza galadima birnin kebbi shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar kebbi da sani mai lange-lange ya wuri da salihu isa fana da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma wanda suke cewa muna ƙara jinjinawa rundunar sojin najeriya dangane da irin namijin ƙoƙarin da take yi na yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram da fatan allah ya ƙara musu ƙwazo da ƙwarin gwiwa amin Hukumar EFCC mu dai ba mu da shakka a kanta, aikin tana kyau, mai gida magu Allah ya mag jagoranci. Don da ke adawa da ita to ya ɗebi kuɗin talakawa, ko kuma baya kishin talaka. Sako daga Nasir Adamu Kainuwa Hadeja. Sai kuma sakon Safara'u Haƙila zamani almajira Fashi da Inusa Tanko Bani baka a Gwara Neja da Rabilu ɗan siyasa APC ɗan filin mulumfashi. fashi. wanda ke cewa al'ummar annabi a ƙara taimakawa 'yan gudun hijira da kayan abinci da tufafin sawa waɗanda ke zaune a najeriya da nijar da kamarin da chadi ko sun samu sauƙin rayuwa To tare da fatan za a ci gaba da aiko mana da ra'ayoyi lokaci yayi da za mu gabatar da takaitattun labarai kafin mai sallama. masu fashin baki sun ce an samu bayanai masu karo da juna ko kuma na karya dangane da jirgin yakin ruwan amurka da hukumomin ƙasar suka ce sun tura zuwa tekun koriya mai suna amada wanda hakan ke haifar da shakku kan barazanar da amurka ke yi na cewa za ta yi amfani da karfin soja akan koriya ta arewa a farkon watan afrilu fadar white house da rundunar sojin amurka da ke yakin pacific suka ce jirgin ruwan amurka mai suna uss carl vinson wanda jiragen yakin sama ke sauka a kansa ya nufi yankin tekun japan domin kasancewa cikin shiri na mai da martani idan kore ta arewa ta takali amurkan a yau laraba an ci gaba da aikin kwashe mutane a garuruwan da 'yan tawayen siriya suka yi wa ƙawanya bayan da aka dakatar da aikin biyu bayan wani harin bam da ya halaka mutane akalla 126 kafofin yada labaran siriya da kungiyar kare haƙƙin bil'adaman nan ta siran observatory for human rights da ke birtaniya sun ce motocin bas bas din sun kwashe mutane dubu uku daga garuruwan fu'a da kafiraya to masu sauraro sai kuma misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya idan allah ya kai mu da mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin a lokacin muna son mu ji ra'ayinku kan dakatar da sakataren gwamnatin najeriya mr david babacin lawal da daga aiki a halin yanzu a dakace yau da gobe.